wannan musabaka to a daidai wannan gaba kafin mu je ga raba kyaututtuka wanda shine yayin taron da ya gudana alhamis din nan an raba kyautukan motoci da daidaita sau da shauran kyaututtukan keken ɗinki da keken hawa da babura ga ɗaliban da suka yi nasara yayin musabakar. Tsohon gwamnan jihar Kano kuma shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Abdullahi Umar Ganduje ya bayyana farin cikinsa da yadda ake tafiyar da gidauniyar ta Ganduje Foundation sannan ya yi fatan ɗorewarta bayan mutuwarsa. Dole ne in gode wa manya-manyan malamai wanda suke taimaka mana wajen wannan hidima. Domin ba don da taimaka wasu ba ba za mu iya ba. Domin su suke ƙara ba da haske. Malamai daga ɗariƙu daban-daban ina gode masu domin kansu haɗe yake wajen bautawa Allah subhanahu wa ta'ala. Ina kuma gode wa 'yan Ganduje Foundation da iyalina da 'yan uwana da kuma aminai wanda suke hidima akan wannan babu shakka dole ne mu gode musu da ta ƙara fice a kansa shine na musuluntar da maguzawa wannan aiki ne da ya zama dole domin wannan tsari wanda muka fito da shi na zara ba ta barin dame in Allah ya yarda a jihar Kano sai an wayi gari ba a samu ba maguje ba ina godewa mai ɗaki na domin ita mata hudu ne a dunkule guri ɗaya kuma ta tabbatar min cewa wannan cibiya ta raya addinin musulunci za ta ci gaba ko bayan raina ko bayan ranta ko bayan ran ƴaƴana da ikon Allah. Da yake nasa jawabin mai martaba sarkin Kano na goma sha biyar Alhaji Aminu Ado Bayero ya buƙaci ɗaliban da suka samu nasarar su zama masu tarbiyya da biyayya ga na gaba da su. Anurji bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kanmu mun tare ne don girmama alkur'ani. Allah ya sa alkur'ani ya cece mu ranar da muke buƙatar ceto. Ga 'ya'yanmu muna ƙara yi muku nasiha da ku zama masu biyayya ga iyayenku, ku zama masu biyayya ga malamanku, ku zama masu biyayya ga dukkan wanda ya girme ku, ku zama masu biyayya ga hukuma wato shugabanni ku zama masu tarayya da abokai da ƙawaye na gari ku zama masu kula da addininku don ku zama shugabanni na gari a nan gaba. Sheikh Muhammad Harun Ibn Sina, shugaban gidauniyar Ganduja Foundation, ya yi bayanin yadda suka bi wajen fitar da ɗaliban da suka samu nasarar yayin wannan musabakar. Wannan musabaka an gudanar da ita a ƙananan hukumomi arba'in da hudu. kuma tsarin yadda aka gudanar da ita shine kowace ƙaramar hukuma an ce ta ba da wakilci na mutum biyar. Wakilcin nan shine na ɗaya wanda zai wakilce ta a izifi biyu sai na biyu wanda zai wakilce ta a izifi biyar sai wanda zai wakilce ta a izifi ashirin sai wanda zai wakilce ta a izifi arba'in kuma saboda ƙarfafa gwiwar yaran nan ba a yadda su wuce shekaru ashirin ba kowace karamar hukuma da ta kawo mutum biyar aka haɗa mutum ɗari biyu da ashirin su ne suka shiga wannan musabaka a wannan shekara sannan mutum ɗari biyu da ashirin na waccan shekara in mun haɗa muna da mutum ɗari hudu da arba'in waɗanda suka shiga shekarar da ta gabata wanda za mu biyan bashi da kuma wannan shekara. Taron ya samu halartar shugaban kungiyar Izala na ƙasa Sheikh Balalau da sakataren ta Sheikh Kabiru Gombe da Sheikh Abdul Wahab Abdallah Imam Ahlus Sunna da Jabir Al Ansari Sheikh Nasir Kabara da Sheikh Usman Yusuf Mokwarari da Malam Lawan Abubakar Turayam da tsohon ɗan takarar mataimakin gwamnan jihar Kano Murtala Garo da sauran manyan baƙi da dama. Nafiu Usman Rabiu Premier Radio. Premier Radio. nagari na kuwa.